Jamhuriyar Nijar dai ƙasa ce da Allah ya albarkata da fadama koguna da kuma rafuka manya da ƙanana waɗanda ake amfani da su domin noman shinkafa. To sai dai har yanzu mafi yawan shinkafar da ake ci a ƙasar na shigowa ne daga waje. Tuni dai manoma suka tsara kansu domin tunkarar wannan matsala ta hanyar kafa wata ƙungiya mai suna firi. wadda babban aikinta shine haɓaka noman shinkafa a ƙasar. Ayuba Hassan shine shugaban ƙungiyar. Tun da dai an ke gwamnati ba sikin harkar mu yanzu. kaka za mu yi mu samu babban kungiya wanda yana dauki matsalolinmu shine sun shirya union cikin karkara sun zo sun shirya wannan babban kungiya da ana ce ficopri federation des union de cooperative de producteurs de riz mun ke duk wanda yana noman shinkafa cikin in sun yi shirya sun yi groupement sun yi union suna cikin kungiyar mu kuma muna kama musu bisa zancen taki bisa zancen iri mai kyau muna kama musu To sai dai akwai wata babbar matsala da manoman ke fuskanta wato korafi dangane da rashin inganci ko rashin tsaftar shinkafar da ake nomawa a cikin gida. Wannan yasa kungiyar manoman ta platform Payzan gudanar da bincike kan dalilin hakan. Ga abin da shugaban kungiyar babban ya ke cewa. Ka san da abin da aka ce muna sai a ce shinkafar namu ba ta bushewa. Abin da ya sa wancan yana bushewa shinkafa ne wanda mun taiken mun aika mutane sun taiken sun tai shinkafa ne wanda ya yi shekara goma aje kenan ta rube. to abin da ya rube in ka sami shi ruwa tilasar iya ƙaba shinkafa namu mi yasa bai ƙaba ruwa ya ishe shi kuma mu nuna musu wani magani da aka sama wancan shinkafa don aje shi baka aje kaya baka kawo abin da zai zai kula da shi don ya yi shekara goma ita ma dai hukumar bincike don bunƙasa aikin gona da ake kira inran a ƙasar ta Nijar ta shiga cikin wannan batu domin samar da tsafta da kuma inganci ga shinkafar da ake nomawa a cikin ƙasar. kamar yadda daraktan hukumar dr mele mamman ke cewa shinkafan ya za su mai da tafari fas yadda suke kawo mana kasashen wajen nan kuwa yanzu in ran muna da mutane yau suna goda musu ya ne aka mai da su farare ya ne aka mai da su babu dauda na yawo sosai a cikin nijar na gani suna cewa ashe dama ba sani bane shinkafan namu ya yi amfani paske babu wani produit da ake sa a cikin shinkafa in ka ci kai da kanka ma za ka gani shinkafa namu shine valor nutritive kin masana a fannin kiwon lafiya sun tabbatar da ingancin shinkafar da ake nomawa a cikin kasar ta Nijar Ga abin da Madam Rukayya Abdu Sule ta sashen ilimin aikin gona a Jami'ar Abdulmumin Jofo da ke Yamai ke cewa. Abinci mai gina jiki shine abincin da mutum in ya ci shi bai tashi wasu ciwoyi abinci ne wanda kakin a sarrafa shi an nishi cikin ka'idodin da ya kamata. Kowa san kasar Nijar dai muna noman hatsi, shinkafa, muna noman masara, dawa da wake. Ko baya ga manyan fadamu da kuma rafuka, haka zalika akwai kogin kwara da ake kira isa a kasar. wanda ya ratsa Nijar da kilomita ɗari 500 abinda masana ke ganin cewa da dai za a yi amfani da ruwansa to ko shakka babu zai wadatar da al'ummar ƙasar domin samun abincin da za su dogara da kansu. Abdulkarim Ibrahim Shikal zuwa ga sashen Hausa na RFI.